Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International da RFI aka lalabo. Umaru Sani. To jama'a barkanmu da wannan lokacin ga kanin labaran duniya. Gwamnan jihar Edo a Najeriya ya gane da takwaransa na Kano Abba Kabir Yusuf a kokarin kwantar da hankula biyo bayan kisan da aka yi wa wasu matafiya 16 'yan jihar Kano a makon jiya. Nijar ta shanye daga rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da ta'addanci a zagayen tafkin caji ta MGTF don mai da hankali kan tsare bututun Manta. Kotu a Faransa ta yanke wa Marine Le Pen hukuncin haramcin yin takara na tsawon shekaru biyar saboda laifin almundahana. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar ya nemi tsayawa takarar shugabancin Amurka karo na uku. Sun suka labaran yadda suke. bayan ya gana da mataimakin shugaban majalisar dattawan najeriya sanata barau jibrin yau litinin a birnin abuja daga bisani gwamnan jihar edo monde opebolo ya ziyarci birnin kano inda ya gana da kwaransa injiniya abba kabir yusuf a ci gaba da kokarin kwantar da hankula biyo bayan kisan da aka yi ma matafiya sha shidda cikin makon jiya a jihar ta edo za mu zo da ƙarin bayani kan wannan batu Najeriya ta sake samun amincewar bankin duniya dangane da karbar bashin dala biliyan ɗaya a daidai lokacin da ake ƙara nuna damuwa akan karuwar basukan da ƙasar ke ciyowa duk da ikirarin ta na karuwar kuɗaɗen shiga da take samu. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja hada mana wannan rahoto. A ranar 28 ga watan Maris ne Bankin Duniya ya fara amincewa da bashin dala miliyan 500 don taimakawa wani shirin gwamnatin ƙasar na tallafawa al'umma. a yayin da a yau litinin kuma ake sa ran bankin zai sake amincewa da wani dala miliyan 632 mai sharhi kan al'amuran yau da kullum malam hassan sardauna ya ce babu amfani kan irin waɗannan basuka da gwamnatin ƙasar ke ci domin ba abin da muke sa rai ba ne in an ce mana ana yawon samun biliyoyi tiriliyon kaza a harkan cire tallafin man fetur ko kuma harkan ma'aikatar ma'adinai wannan harkan kwastam ɗin tiriliyoyin nerori suke kawa makamantan su to kaga kenan babu dalilin an so wa'annan bashin masanin tattalin arziki dr yushewu aliyu shi kuma cewa yayi wannan bai saba da tsare-tsaren gwamnati wanda ake ce ma medium term expenditure framework amma dakatar da cin bashin a wannan yanayin ya fi amfani. Ita kuwa gwamnatin ta bakin ministan ta Wale Edun ta ce irin basussukan nan na da muhimmanci a wannan lokaci sannan ba su da tsauri. Nigeria has been able to Sakamakon irin namijin kokarin da nigeria ta yi wurin daukar tsauraran matakai na daidaita tattalin arziki ne yasa bankin duniya ya amince mata da wannan lamuni mai sauki da za a sako mata shi nan ba da jimawa ba. disbursed relatively quickly. Izuwa yanzu dai kusan basu suka goma sha ɗaya ne bankin duniyan ya amincewa gwamnatin Najeriya a ƙarƙashin shugabancin Bola Ahmed Tinubu daga 2023 zuwa 2025. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, Arfa Hausa. To sabon tsarin sayar da man fetur a Najeriya ya haifar da ƙarin farashi inda ake sayar da kowace lita akan naira 930 a Lagos da kuma naira 960 a Arewa. farashin ya karu ne sakamakon sabon tsarin daina sayarwa matatar ɗangote mai a farashin naira a ranar 28 ga watan na maris sabon tsarin ya fara aiki bayan da aka dakatar da sayarwa matatar mai dangote a farashin kudin naira rahotanni daga jihar adamawa arewacin najeriya na nuni da cewa mazauna ƙauyukan karamar hukumar ong su 40 da 'yan bindiga suka sace yau da shekaru biyu na ci gaba da kasancewa a hannunsu kamar yadda mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin kuɗi dr erber ya sanar mutanen da aka yi garkuwa da su sun hito ne daga ƙauyukan kofar za kingin muban da kuma dafna masu yawan al'umma sama da dubu goma 'yan bindiga sun kai farmaki kan barikin sojin diapaga da ke gabashin burkina faso inda suka kashe sojoji da kuma mayakan sa kai na vdp da ke taimaka musu akalla hamsin hawa hallar gwangwazo ta haɗa mana wannan rahoto Da misalin karfe hudu na yammacin ranar Juma'ar da ta gabata ne 'yan bindigar suka afkawa barikin inda aka yi mummunan artabu kuma shaidu sun tabbatar da cewa ala dole jami'an tsaron suka janye daga barikin saboda 'yan bindigar sun fi karfin su baya ga asarar rayukan 'yan bindigar masu tarin yawa akan babura sun yi nasarar kwashe dimbin makamai yayin da suka kona sauran bayan sun ɗebi waɗanda suke bukata. Bayan wannan farmaki sojojin da aka turo domin kai ɗauki sun gano garwakin takwarorinsu kalla talatin da kuma wasu garwakin 'yan sa sa kai da ke samun horon samun makamar aiki a barikin su akalla 22 to sai dai shaidun sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu zai iya zarta hamsin domin kuwa har yanzu ana ci gaba da neman waɗanda suka bata. ministan harkokin wajen china ya faɗa a wannan litinin cewa dukkan muta matukan jirgin ruwan ƙasa da 'yan bindiga suka kai wa hari na cikin koshin lafiya akalla 'yan china uku ne aka tabbatar da ɓacewarsu bayan da wasu 'yan bindiga su bakwai suka yi awon gaba da su a cikin jirgin su a makon da ya wuce a yin wani taron manema labarai don yin ƙarin bayani kan abin da ya faru Jao Jiyon ya ce dukkan mutanen uku babu mai kwarzani. Gwamnatin Nijar ta sanar da shanye dakarunta daga rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da ta'addanci a zagayen tafkin Chadi. Kuma a cewar sanarwar ta janye dakarun ne domin mayar da hankali wajen samar da tsaro ga bututun manta da ya tashi daga ƙasar zuwa jamhuriyar Benin. to ko menene tasirin wannan mataki na jewar Nijar zai iya haifar wa ayyukan rundunar ta haɗin gwiwa wannan ita ce tambayar da muka yi ma Profesa Dukko abdulrahman malami a jami'ar da magaram ga kuma abin to wannan kasashen kun san tun lokacin da an kawo da wannan rundunar an tambayi duka kasashe kowa ya kawo gudunmuwar shi da kuma kokarin shi abin mamaki kasa biyu ne ke bada kuzari cikin su cikin shi wannan tahiyar da ake yi shine chadi da da nijar to dangance da kamar jayewar da wayancan kasashen sun kai kamaru da najeriya musamman rashin bada haɗin kai eh, chadi ta bada eh, kamar wata barazana na cewa za ta janyewa to yanzu nijar kutsan gashi wuta ce ta huta wannan hutar nijar da ta yi ba wai yana nuna cewa ne ba nijar ta yi allah wadai da wannan haɗin gwiwar da an kai ta soji a eh, dangance da irin matsalolin da muke ciki musamman wajen hanyar difa inda muke ganin 'yan ta'adda ke yunkuri na zakuwa su bata eh, bututun mai wanda ke a can cikin yankin difa da wajen yankin tawa gwamnatin nishar dole yau ta tsaya ta nazari har ta ga ta samu dama ta maido soji musamman a cikin wannan yanki inda za su kawo tsaro musamman na kare wannan bututun mai tunda eh, musamman dangance da irin abubuwan da alherin da ake samu a cikin shi Farfesa Dukku Abdurrahman na Jami'ar da Magaram a Jamhuriyar Nijar. To ana sauraron labarun ne daga nan sashen Hausa na RFI. 'Yan adawa a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sun jaddada matsayarsu na watsi da kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa mako guda bayan fara tuntuɓar juna. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani. A wannan litinin ake ci gaba da zaman tattaunawar da shugaban ƙasar Felix shisekedi ya ƙaddamar a makon jiya a Kinshasa. da nufin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa. Sai dai 'yan adawa sun ci gaba da tsayawa kai da fata kan matsayarsu na ƙin amincewa da wannan shawarar. Gwamnatin cisekedi na ganin akwai muhimmancin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa domin tunkarar kutse da take zargin makwabciyarta Rwanda na yi mata wajen taimakawa 'yan tawayen 'yan Ventura da yanzu haka ke samun galaba kan dakarun gwamnati wajen kwace iko da garuruwa da dama. Kawo yanzu dai shugabannin masu rinjaye ne kawai mai baiwa shugaban shawara kan harkokin tsaro ya tuntuɓa, ko da yake a cikin makusanta ga gwamnatin ma, akwai rarrabuwar kawuna tare da muhawara game da bukatar da shugaban ƙasar ya gabatar, domin kuwa wasu na son ci gaba da kasancewa a cikin gwamnatin. Yayin da wasu ke ƙoƙarin samun wakilci mafi daraja a sabuwar gwamnatin na haɗin kan ƙasa. To da Ahmad Abba, shugaban majalisar rikon kwarewar sudan abdul fatah al-burhan ya faɗa a wannan litinin cewa murna al'ummar ƙasar ba za ta kammalu ba sai bayan an kakkaɓe 'yan tawan rsf daga dukkan sassan ƙasar burhan ya yi waɗannan kalaman ne yayin gabatar da wani jawabi ga 'yan ƙasar ta gidan talabijin albarkacin bikin ranar sallah wannan da yana zuwa ne yayin da sojojin ƙasar suka kwace iko da wurare masu matuƙar mahimmanci daga hannun mayakan rsf adawa da mulkin emerson mwangaga a zimbabwe sun kira zanga-zangar gama gari irin ta ta farko a wannan litinin tun bayan harewarsa kan karagar mulki a daidai lokacin da kasar ke fama da matsin tattalin arziki wani daga cikin mazan jiya da suka yi gwagwarmaya kwato wa kasar inci a hannun tura mulkin mallaka blaise geza ya rubuta a shafinsa na sada zumunta cewa shirin tsige munangwagwa ya soma wata kotu a faransa ta samu shugabar jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta kasar marin le pen da laifin almundahana na kudaden majalisar tarayyar turai kuma ta yanke hukuncin haramci yin takara na tsawon shekaru biyar lamarin da ya kawo tasgaro ga kudurinta na tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekarar ta 2027 michael kudisan ya haɗa mana rahoto Ana zargin Le da wasu jami'ai 24 na jam'iyyar ta National Rally da amfani da kudaden da aka ware don wasu hadiman majalisar tarayyar Turai wajen biyan ma'aikata da suka yi wa jam'iyyar ta aiki daga shekarar 2004 da 2016 abin da ya saba wa dokokin tarayyar Turan. Le mai shekaru 56 ce ta zo ta biyu a zaben da ya kawo shugaba Emmanuel Macron a matsayin shugaban Faransa a shekarar 2017 da 2022. kuma jam'iyyarta ta samu ta goma shi a gun masu zaɓe a cikin 'yan shekarun nan a yayin shari'ar da aka shafa makonni tara ana yi a ƙarshen shekarar 2024 lupin ta yi korafin cewa haramcin tsayawa takara zai yi mummunan tasiri akan kudurinta na yin takarar shugabancin faransa tare da daƙila damar magoya bayanta na yin zaɓe a yayin da lupin ba za ta iya yin takara a zaɓen shekarar 2027 ba wanda ake ganin zai maye gurbinta shine jordan bardela mai shekaru 29 wani yaronta a siyasa wanda ya gaje ta a matsayin shugaban jam'iyya a shekarar 2021 gwamnatin sojin miyamma ta ayyana makokin mako guda don jimamin mutanen da suka mutu a iftila'in girgizar kasa da ya afkawa bama cikin makon jiya daidai lokacin da masu aikin ceto suka fara cire rai ga yiwuwar iya samun masu rai daga baraguzan gine-ginen da suka rushe azima bashir amiru ta haɗa mana wannan rahoto safiyar yau litinin ne gwamnatin Sojin ta miyammar ta sanar da fara makokin a wani yanayi da alkalaman mutanen da girgizar kasar mai karfin maki bakwai da bakwai ya haura mutum dubu ɗaya da ɗari bakwai ko da yake har yanzu akwai tarin mutanen da ake tunanin sun makale a ƙarƙashin baraguzan gine-gine sanarwar gwamnatin Sojin ta miyammar ta ce za a ci gaba da sassauto da tutar kasar a dukkanin hukumomi da ma'aikatan gwamnati har ma da fadar shugaban ƙasa har zuwa nan da ranar 6 ga watan afrilu wani sanarwa na zuwa a daidai lokacin da masu aikin ceto Sokoto ke saraya da yiwuwar nasarar ci gaba da ɗauko mutanen da suka makale a baragusan gine-ginen walau masu sauran numfashi ko waɗanda suka mutu. Birnin Mandalay da ke matsayin yankin da iftila'in ya fi tsananta. Bayanai sun ce yanzu haka akwai dubban mutane da ke rayuwa bisa tituna saboda yadda su suka rushe ko kuma fargaba ta hana su komawa gida. Shugaban gwamnatin birnin na Mandalay mai yawan jama'a miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai Amin Hussein ya ce yanayin da ake ciki a biranen ya wuce yadda ake tsammani kuma ana tsananin buƙatar bukatar agaji. To shugaban Amurka Donald Trump ya ta aniyarsa na tsayawa takara don neman shugabancin kasar karo na uku yayin wata hira da gidan talabijin ɗin kasar a jiya Lahadi. wannan dai na zuwa ne bayan mataimakinsa gd Vance ya bayyana yiwuwar shugaban ya tsaya takara karo na uku inda ya ce galibin Amurkawa na fatan ganin hakan yayin wata hira da kafar labarai ta NBC. sai dai kundin tsarin amurka na shekara ta 1951 a ayyarsa ta 22 ya haramta wa duk wani mutum tsayawa takarar neman shugabancin kasar sama da sau biyu to zubar mu sake dawowa a afirka musamman kuma a najeriya bayan ya gana da mataimakin shugaban majalisar dattawan najeriya sanata barau jibrin yau litinin a birnin abuja daga bisani gwamnan jihar edo manda opebolo ya ziyarci birnin kano inda ya gana da takwaransa injiniya abba kabir yusuf a ci gaba da kokarin kwantar da hankula biyo bayan kisan da aka yi wa matafiya sha shida cikin makon jiya a jihar ta edo abubakar isa dan dogo da kano ya haɗa mana wannan rahoto A cewar gwamnan na Edo Sanata Monday Okpebelo ya kaɗi matuka da jin wannan mummunan labari, a don haka ba za su salamanci wannan rashin imani ba. Abin da ya fara a Orome ni ya shafa kai tsaye, da haka na zo kano ne don na jajanta wa 'yan uwa da kuma dangin waɗannan mamata da kuma gwamnatin jihar baki ɗaya da haka ina tabbatar muku cewa za mu yi adalci sosai wajen hukunta waɗannan marasa imani kuma ka yanzu dai mun kame kusan mutane goma sha hudu a cikin su to a nasa bangaren gwamnan kano abba kabir yusuf cewa ya yi my prayer on behalf cewa yake bukatar kanawa da iyalan waɗannan da abin ya shafa bata wuce ganin hukunci kurukuru ba wanda kuma kowa zai gani kuma shakka babu shine zai dan taushi zakatan iyalai da kanawa da kuma dukkanin waɗanda abin ya shafa to ko hausawa mazauna jihar ta edo ke faɗi malam badamasi shehu shine shugaban hausa community a jihar wannan abin ya faru da abin 'ya'yan banza 'yan iska wanda suke so su tanish ko kuma su lalata gwamnatin jihar edo wata mun gano su saboda haka an kama waɗansu wannan mutanen ma da ifada sun kuce abin da aka kama fatan dai 'yan najeriya bai wuce kawo ƙarshen irin waɗannan kashe-kashe na ba gaira ba dalili ba a ƙasar tare kuma da tabbatar da adalci ga kowa abakar isa ɗan dago daga kano rfp To bar mu koma sassan duniya kuma shugaban Amurka ya yi barazan lafta sabbin haraje-haje kan man fetur kin Moscow idan ƙasar ta haifar da cikas a kokarin shawo rikicinta da Ukraine. a jiya lahadi yayin hirarsa da kafar nbc trump ya bayyana hushinsa kan wasu halayen vladimir putin dangane da yunkurinsa na sasanta kasashen biyu Trump ya sha alwashin lafta harajin kaso 25 zuwa 30 a kan ɗari kan kayayyakin rasha. To karfe biyar da mintuna goma sha biyar. take labarin labarai na wasanni kenan aisha ka kabar ta shigo barka <laughs> barka dai umar mhm. kuma har yanzu za fara labarin da har yanzu ake ci gaba da jimamin mutuwar fitaccen dan damben najeriya wato gabriel olawasogun haka wanda ya yanke jiki ya fada a tsakar filin yayin karawarsa da Jonathan Mbenugu a Ghana. Kisa an ce duka ne ya sha na kawo ka sosai. Duka ne kan ba na wasa ba. Kisa wannan dukan da ya sha sai da ya tuna mini wata 'yar damba Algeria. Mm-hmm. Wato wadda ta samu 'yar Italiya ta yi ta dukanta har ya kai da inda ta fice daga wasan ta ce ai samsam ba da mace take wato wasa ba kawai namiji ne ta ji karfin duka sosai makwa wannan lamari dai ya faru ne a ranar asabar din da ta gabata yayin wato gasar bel seven star wadda babbar gasar fitattun yan damban ghana ne da ke samun halartar fitattun wato yan damben kasashen da suke makwabtaka da kasar bayan faduwarsa kuma aka gaggauta mika shi asibiti bayan an ba shi taimakon gaggawa a filin mhm. amma kuma daga bisani aka sanar da mutuwarsa to wannan dai lamari ya tilasta dole aka tsayar da wannan gasa da ake ta wasu boxing promotion mhm. wacce ake shiryawa kuma gabriel mai shekaru 40 wanda aka yi wa lakabi da success ko kuma a ce nasara kenan ko a mhm. hannunsa wato asalinsa dai dan jihar lagos ne da ke najeriya kuma ya doka mabambantan dambe wanda ya kai matakai daban-daban wasanni 23 da ya doka hmm. ya samu nasara goma sha uku ya kuma ya rashin nasara a guda takwas ya yi fice kawai lokaci ne ya yi ba lokaci ne kam ya yi mhm. a tsawon lokacin da ya haska yana yayin wato zagayen dambensa guda 99 ya yi nasara wato yana kan matsayi na 352 har kuma ya bar duniya mm. shi ne dai dan wasan dambe na bakwai a najeriya gaba daya duk tarin yan dambe da take da shi ne mafi shahara mm-hmm. to a nan kuma tauraron ingila da arsenal wato bukayo saka mm. na shirin dawowa fili a talatar nan bayan kammala jinyar watanni da ya hana shi haskawa a tarin wasannin firimiya na bana da aka duka mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal wato michael arteta ya hmm. tabbatar da saka mai shekaru 23 hmm. zai haska a wasan da za su kara da fulham wato a gobe talata karkashin gasar firimiya hmm. bayan jiyar raunin da ya samu a jijiyoyin bayan gwiwarsa a cikin wannan kaka wasanni 24 saka ya doka wa arsenal inda kuma ya zira kwallaye guda tara mhm. ya kuma taimaka aka zira kwallaye guda goma sha hudu tun a mhm. watan disamba bara ne kuma bukaya saka ke faman jiya mhm. wanda ana ganin dawowarsa zai taimaka wa arsenal din sosai a jerin wasannin da za ta aisha sashen hijiradu hawa halar gwangwazo ta shigo barka To barka da aiki Umar Sani jaridar Daily Trust da ake wallafawa a Najeriya ta rawaito labarin da ke cewa mm. gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya buƙaci gwamnatin jihar Edo mm. ta yi hulan mutanen da ke da hannu a kisan gilar da aka yi wa mafarautan Arewa sha shida a garin Uromi na jihar. Aikin san wannan labarin ya tare da kura sosai. Sosai ka san gwamnan to ya kira ne a lokacin da ya karbi bakuncin gwamnan Edo Monday Okpebolo mm. wanda ya jagoranci tawaga zuwa Kano domin mika ta'aziyya kan mummunan lamarin da ya faru. Sannan kuma gwamna Abba ya bayyana matukar takaicin sakan kisan a wani yanayi da mafi yawan mafarautan kasan 'yan jihar Kano ne. Ko da yake gwamna Monday ya ce za a tabbatar an hukunta waɗanda ke da alhakin kisan. Mhm. A cewar Samata ne aka kama mutane sha hudu da ake zargi kuma an tura su zuwa Abuja domin gudanar da wato faɗaɗa bincike a kai. Mhm. Kuma a wani labari mai alaka da wannan da jaridar daily trust ta wallafa ta ce gwamnan na edo ya kuma kai wa mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata barau jibril ziyarar jaji kan da yake sanna mafarautan kasan har yanzu ana ci gaba da wato cece ku ce ko kuma me za a kira ta uh, jaje da nuna alhini kan wannan kisan mafarauta da aka yi a kin san balle wato firefly ko kuma in ci wasu hotuna aka ta yada su ne suka harzaka abin nan sosai ma sun ya tayar da hankali sosai duk da yake ayi kokarin kwantar da hankula ba haka ne to jaridar punch Vanguard da Solis Base da ake wallafa su a Najeriya sun rawaito labarin da ke cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya kara wa'adin tenuwar shugabar hukumar shige da fice ta kasar Kemi Nandap har zuwa 31 ga watan Disamba na shekarar 2026. ko da mhm. ta fara aiki da hukumar ranar 9 ga watan oktoba da tamanin da an naɗa ta a matsayin shugabar hukumar ranar ɗaya ga watan maris na dubu kuma an tsara wato tenuwa ta za ta kare talatin da ɗaya ga watan agustan shekarar dubu to sai da cikin sanarwar da mai magana da yawansa bayo niga ya fitar tunin ya ce ya gamsu da ayyukan da nan nandab take yi musamman kan tsari iyakokin kasar. to shin ga ci gaba ne gare ku mata ba. sosai to jaridar arab news da ake wallafa a ƙasar saudiya ta rawaito labarin da ke cewa dakarun isra'ila sun bayar da umarnin kwashe falasinawa daga yankin rafa abinda ke nuna cewa tana iya kaddamar da hare-hare a yankin na kudancin zirin gaza sanarwar umarnin kuma ta zai shafi kusan dukkan yankunan rafa inda mm. suka nemi falasɗinawan yankin sanafi muwasi da ke da tantuna mm. daidai lokacin kasan da al'ummar musulmi ke gudanar da bukukuwan karamar sallah a iya cewa an tayar da hankalin wato al'ummar zirin gaza to idan da sauran lokaci jaridar the guardian da ake wallafawa a birnin london ta mm. birtaniya ta rawaito labarin da ke cewa wata kotu a faransa ta samu shugabar jam'iyyar kungiyar masu tsaron ra'ayi ta kasar Malin da laifin almundahana da kudaden majalisar tarayyar Turai kuma ta yanke hukuncin haramcin yin takara har na tsawon shekaru biyar ga Lefen. Haka mun gode sosai Hawa. ta mu tsaya a Najeriya. Kamar sauran yara al'umma ya yi wa almajirai baiwar fahimta musamman a fagen kimiyya da fasaha kuma matukar dai aka gano to shakka babu za su iya taka rawa sosai domin amfanin al'umma baki ɗaya. to sai dai kasancewa su a tsangaya kaɗai lamari ne da ke ci gaba da ɓoye baiwa da kuma fikira da suke da ita daga yola ahmad alhassan ya duba mana waɗannan hanyoyin ga kuma rahoton da ya haɗa daga cikin waɗannan yara za a iya samun injiniyoyi likitoci ko lauyoyi sai dai hanyar samo su a nan gizo ke saƙa amma dr adamu babikwai malami a kolejin horas da malamai na tarayya da ke yola yi mana shimfiɗa dole ne sai in har malam ya sa lura tukuna zai iya gano cewa a cikin waɗannan ɗaliban ko almajiran da aka tara masa fa akwai wasu waɗanda suka yi fice sannan suke nuna halayya ta musamman ko basira ta musamman wajen ɗaukar karatu ko kuma yanda suke mu'amalantar sauran ɗalibai ko almajirai 'yan uwansu. Kamar waɗannan yara, Profesa Tahir Abubakar na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola ya shafi shekarun yarintansa a tsangaya ko ya aka gano fikirar da yake da? To shi da babban yaya na ɗin yana koyar da yaƙi da jahilci. So sai ya lura kai ni dinan fa yana da kaman wani kima ta musamman wajen fahimta. To sai ya ɗauke ni ya kai ni makarantar primary school to sabili da luran da ya yi lokacin da nake tsangaya innan, sai ya zo ya sa ni a makarantar. su kansu malaman tsangaya na matukar kulawa da 'yan baiwa daga cikin ɗaliban nasu kuma suna taka rawar da ta dace in ji muhammad m aliyu sakataren ƙungiyar malaman tsangaya na jihar adamawa mm, haka ne akwai alamu da yawa kwanshe da dama wanda za ka ga in har ka gaya ma yaro karatu yakan ɗauka a lokaci ɗaya wanda wani kuma za ka maimaita sau biyu har zuwa uku so kaga wanda ka ga mishi sau ɗayan nan ya yi fikin a wannan lokacin zai iya cewa shi yana da fasaha kuma yana da baiwa a cikinsu zai zama daban fiye da wanda ka faɗa sau biyu har zuwa uku Profesa Tahir ya ce a tsangaya za a tsinci 'yan baiwa fiye da kowane fanni domin shi kam ya ga ranar hadda. So farawa da alkurani ya sa ya bani daman buɗe min kwakwalwa sabili da gama makaranta ina da kaman baiwa ta wajen hadda shi ya sama na karanta fannin science don wannan hadda Da yawa daga waɗannan almajirai suna da burin zama wani abu a rayuwa kamar yadda malam ya je tsegunta min tasa burin. Burina ina so idan na yi karatu, idan na gama ina son na je na kama wani karatu ne. Wani irin karatu? Boko. A bokon kamar wani fanni kake so ka karanta? Likitanci. Duk da cewa a baya gwamnati ta bullo da almajiri school wanda zai baiwa almajiran daman a dama da su, to amma a yanzu shiru kake ji kamar malam ya ci shirwa. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa. to muna dai najeriya inda 'yan siyasa daga bangarori daban-daban da masu sharhi na ke tofa albarkacin bakinsu a kan kudurin dokar da ke neman hana masu shekaru sama da sittin tsayawa takarar shugaban kasa da kujerun gwamnoni tun cikin makon jiya ne kudurin dokar ya tsallake karatu na biyu a zauren majalisar wakilai domin jin yadda masana ke kallon wannan yunkurin nura ado suleiman ya tattauna da farfesa kamilu sani fage da ke jami'ar bayero a najeriya tsarin demokaradiyya abin da ya bayar kowa yana da 'yancin ya tsaya a zaɓe shi ko kuma shi ya yi zaɓe duk da dai dokoki ne za a iya yin su a ce an haramta to hmm. amma a gaskiya an yi hakan abu ne wanda ya ci karo da tsarin demokaradiyya kamar yadda na ce wanda ya ba da damar wanda duk jama'a suka sahalewa Hmm. to shi za su zaɓa. Ba ka ganin kaman ƙoƙari ake yi a ƙarfafa wa matasa gwiwa? Na, eh, a hakan ta fuska a fili za a ce ƙarfafa wa matasa gwiwa ne. Hmm. To amma idan ka dawo yanzu misali mu a Najeriya da aka kawo aka yi dokan nan da aka sha not too young to run wato hmm. ba mutum ba zai kankanta ba ya yi tsayawa to da ita ɗin za a ƙarfafa A ƙarfafa cewa ga shi wanda duk ya mallaki hankalin kai wasu shekaru zai iya tsayawa in jama'a sun ga ya cancanta su zaɓe shi don an yi haka ba sai ka rufe wani shekaru ba yanzu wasu ƙasashen za ka ga ai sai ma mutum ya tsufa ko mu a nan najeriya haka ne sai ma ya wuce shekarun aiki ya zo yanzu kamar shi shugaban ƙasar ai ya fi shekara saba'in. to prof a kaddara matasa sun samu wannan damar za su iya kwatanta abin da ake bukata? E, za su iya ba, ai abin a zuci ne yake abin da zai sa matasa su iya yi shi ne idan har muddin sun kwaikwayi irin abin da matasa na baya suka yi. Amma idan ka duba matasa a baya duk su suka jagoraci ƙasar nan. Hmm. Ko su irin su tafawa ɓalewa su sardauna su malam aminu Kano. dukkansu a lokacin da suka yi gwagwarmaya da tura suka yi suna matasa ne shekaru 20 da wani abu zuwa 30 suka yi amma bambancinsu ne cewa su a wancan lokaci suna da kishin jama'a kuma suna ganin cewa siyasa da aikin gwamnati aiki ne na hidimta wa jama'a ba na azurta kai ba. Hmm. Haka kuma idan ka duba ko a lokacin sojoji su gawan su murtala da suka mulki kasar nan duk suna matasa ne. To Prof a gefe guda kamar bangaren 'yan adawa na zargin anya ba bita da kulla ake so a yi musu ba? Eh, Hausa sukan ce eh, wato mugunta tsarin fako ce hmm. wanda yi shi za ka tsalle shi su wa'anda suke neman su haka. Hmm. Ah, na shi kan shi kanshi shugaban kasan yanzu hmm. ai ya ba shekara saba'in baya sai dai a ce in shi zai ci gaba sannan ba wani ne ba zai ba amma in an ce an sa su ci ai shi kanshi shi ma an soke shi da haka ni na ga ba wai wasu za a wa bita da kulli ba amma dai magana ce ta akwai wani abun da bai baye a cikin al'amarin kawai wato su 'yan siyasar mu musamman 'yan majalisar mu maimakon su mai da hankali su ga yaya za a inganta gwamnati sai aka koma ana ta maganganu ko a yi karatu ko a masu a shekaru wanda ba su ne ba idan demokaradiyya za a yi demokaradiyya a yi ta ta hakika in kuma wani angulu da kan zabo za a zuba to kuma a fito fili a gaya wa mutane ki za a yi tattaunawa kenan da nura ado suleiman da bakonsa farfesa sani kamilu fage kenan To ga wasu daga cikin kanin labaran da kuka riga kuka Gwamnan jihar Edo a Najeriya ya gana da takwaransa na Kano Abba Kabir Yusuf a kokarin kwantar da hankula biyo bayan kisan da aka yi wa wasu mafarauta sa shidda 'yan jihar Kano a makon jiya. Nijar ta shanye daga rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da ta'addanci a zagayen tafkin Chadi ta MGTF don mai da hankali kan tsare bututun manta da ke fuskantar barazana daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. kotu a faransa ta yanke wa mali le hukuncin haramcin tsayawa takara na shekaru biyar saboda laifin almundahana shugaban amurka donald trump ya ce akwai yiwuwar ya nemi tsayawa takar shugabancin amurka karo na uku duk da haramcin da kundin tsarin mulkin ya yi